United States and Nigeria cooperating on an important project like this. In this case, our U.S. Agency for International Development helped train the farmers. So that's exactly the kind of thing we should be doing. Amurka da Najeriya sun haɗa hannu wuri guda a muhimman ayyuka irin waɗannan. Dangane da haka ne ma hukumar raya ƙasashe ta Amurka wato USAID ke ba da horo ga manoma kuma waɗannan su ne ire-iren abubuwan da ya kamata mu yi. So that's exactly the kind of thing we should be doing. Lafuzan jakadan amurka a nan najeriya kenan mr james instwittle lokacin da ya ziyarci kamfanin sarrafa shinkafa na umza a nan kano haka kuma jakadan ya kara da cewa I was surprised to find out how much food is imported into this country. This country could be the breadbasket for the rest of West Africa. Ya ce ina mamakin adadin kayan abinci da ake shigowa da shi cikin Najeriya daga ƙetare. Wannan ƙasa na iya ciyar da nahiyar Afirka ta yamma ko dama akwai alaka ne tsakanin ofishin jakadancin na amurka da wannan kamfani na umza da ke sarrafa shinkafa a kano alhaji muhammadu mai fata shine shugaban kamfanin kwarai akwai wata hukuma da ke karkashin ofishin jakadancin su wato usid muna da kyakkyawan dangantaka da su ta hanyar koyar da manomanmu da suke bamu shan shanshela sababbin hikimomi na noma da kuma yadda za su tsaftace amfaninsu sannan mu kuma mu saya daga hannun manoman da suka koyar wannan dangantaka tana muna tare da ita fiye da shekara uku kenan ina jin yana ɗaya daga cikin abin da ya sa shi ambasadan ya ga ya kamata ya zo ya ziyarce mu ya ga me muke yi na zanta da wasu daga cikin ayarin manoman shinkafar bayan da suka tarbi jakadar na amurka a harabar kamfanin da ina noma a hekta ina samun buhu hamsin zuwa hamsin da biyar amma yanzu da muka samu dabarun noma irin na zamani a shekta ɗaya ina samun buhu tamanin zuwa casa'in ma na koyi abubuwa da dama an zo an koya mini yadda zan yi raina iri da yadda zan yi dashe da yadda zan sa taki saboda ka duk an zo an koya mini kuma na koya alhamdulillah ni din nan yanzu sai dai in koyar ma da wasu nake suna na halima dan jimmai a gaskiya akalla kasar mun samu buhu guda ɗari da goma a kungiyantar mu amma kuma muka kawo shi nan sun ba mu kuɗin mu hatta yanzu ma har injin ma nukan shinkafa mun siya a riban mu da muka yi. Baya ga horas da manoman shinkafa a Kano kan dabarun noma na zamani akwai alamar hukumar ta USAID za ta ɗauki matakan warware wasu daga cikin matsalolin da kamfanin sarrafa shinkafar ke fuskanta in ji shugaban kamfanin na umza mamman mai fata ya tambaye mu irin matsalolin da muke da shi musamman a harkar bangaren wutar lantarki mun shaida masa kuma yana nuna mana akwai matsa akwai shirye-shirye da suke da shi na gwamnatin amurka da za su zo su taimaka domin a samar da wutar lantarki wato bai dai fito fili ya mana wani alkawari yanke ba amma dai ya ce za su duba su ga irin matsaloli irin namu alhaji muhammad mai fata kenan shugaban kamfanin sarrafa shinkafa na umza a nan kano mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano nigeria